Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A yau shirin ya sauka gundumar fa da ke jihar Maradi a jamhuriyar Nijar, inda wani mai bukata ta musamman ke taka rawar gani a harkokin canji, bayan da a baya ya kwatanta yin wasu sana'o'in na daban. Na yi kiɗi kuma na yi waka, na yi shago, sai na kama sana'a awaki, na koma sana'a jakai, yannan na koma canji. Legas, Kwatano, Ghana, Abidjan, din je da kafa guda. Sannan za mu ji ƙarashin hirar wakilin sashen Hausa a ƙasar Kamaru Muhammad Awal Garba da Malama Hafsa Muhammad mai shagon ɗinkin tela a Duwala wacce ke amfani da wannan dama don koyar da matasa sana'ar ɗinkin tufafi. Bara bai amfana komai in ban da ma ya ja maka ma wulakanci a rayuwa. To, kamar yadda muka bayyana a farkon shirin a jihar Maradi wani matashi da ke da tawaya a ƙafa ya rungumi sana'ar canji a matsayin madogara. Sahabi gurgu kwantamawa ya zagaye ƙasashe da dama da nufin samun abin ɗebewa kansa takaici, kafin daga bisani ya koma gida don ci gaba da harkokin yau da kullum. A kashin farko na tantaunawarsa da wakilin muryar Amurka Mansur Sani, bakon shirin ya yi bayani game da tafiyar harkoki. amma ya fara da taɓo yadda aka yi ya sami matsala a kafarsa. Kamun in fara canji, na yi bara mm. ina ɗan ƙarami, mm. amma ba nan cikin Nijar ba. Legas, Kwatano, Ghana, Abidjan, din na je da ƙafa ga guda. Mm. Yawa, na ɗan tanada abinda na tanada, na gabara bata ma cancanta ba. Da na zo na kama sana'a, na yi kiɗi, kuma na yi waƙa. wani irin jiri na duma hmm. an kaɗa mani hmm. na yi waka hmm. kuma na ce na tuba na bari na yi shago ma na ga kuma shi ma bai ɗauke ni ba sai na kama sana'a awaki har ka busashe ita ma na ga harakai ga yanda take mm. duk dai can harka yarinta ce kana ja na ana ta kankama mm. in aka juya nan kuma can ni fada mm. in aka juya nan can ni fada na koma sana'a jakai ba ni sabon mashi ba ni maradi ba ni sakabal ha abu haman kuka goma duk can wajen na haɗu da su sana'a jakai niki yannan na koma canji ina canji ina yi amma kuma canji na bai hana ni noma ba duwacan sana'a da yayi bai hana ni noma ba ina maganar karatu a wancan lokacin na yi karatu na muhammadiya ba tun ina dan yaro ban yi boko ba hmm. aka kai ni shekara ta bakwai makaranta na dawo gida ita wannan nakasa da ita aka yi ka koko ba da ita aka yi ba wannan nakasa lana hmm. jajibiri hmm. ta same ni ina dan shekara na dai kai goma in ma ban yi ba muna balo tare da ni da abokai masassara ta kamo ni na taho gida aka ɗauko ni hmm. aka kawo ni abokai suka zo suka kewaye ni ranar jajibiri baba ta na kitso aka ɗauke ni aka tai da ni aka kawo ni nan madarunwa daga madarunwa aka kai ni luka hmm. can ne aka yi mana allura allura ce ta kashe mana kafa ina tabbata eh ita ce eh, hmm. kamsa a abunta ba wani shan ina ganin wanda suka yi allura ba su iya ba ko kuma ba su iya ba an yi ta neman magani Allah bai kadarta ba yanzu shekarun ka nawa a duniya to yanzu ina gana kai talatin da biyar mata nawa mata ta uku uku uku da ɗaya nawa ɗaya goma sha shida kana da niyyar cikewa eh in dai Allah yarda <laughs> in dai Allah yarda zahabi eh an ga gwagwarmaya ta rayuwa gaskiya an ga gwagwarmaya me kalubale kai wanda ba kamancewa gaskiya an shiga kalubale kala-kala mm. nan da na kama kasuwa Nijar mm. wannan ta sana'a jakai haji ko ɗaya rana sai da aka yi man tara ta miliyan guda na biya na koma tahiya sati na uku aka yi man ta jika ɗari tara To daga jihar Maraɗi cibiyar kasuwancin Nijar za mu je cibiyar kasuwancin Kamaru wato Duwala inda kamar yadda aka ce a shirin da ya gabata nakasassu a ƙasar sun dage da fafutukar neman aikin yi sakamakon wayewar da wannan rukuni na al'umma ke ƙara samu dangane da kaskancin da ke tattare da sana'ar tara koko. Malama Hafsa Muhammad ɗaya ce daga cikin masu tawayar da suka kafa masana'antu kuma suke gudanar da harkoki irin na ci gaban al'umma. Yanzu a cikin 'ya'yanki akwai wanda suka gaje ki wajen gudanar da wannan ayyuka da kike na ɗinki? Sosai ma, ka da 'ya'ya ukun da suka gaje ni a kai. su ma suna dinke kamar da nake wannan kekuna da ke da shi a gwamnati ta agada miki ne ganin cewa kina kwazo domin rike kanki eh sun taimaka mini da suka zo suka ga yadda yanayin yadda nake aiki suka tausaya sun kara min guda biyu manya bayan sun kara miki kuna guda biyu wani abin ya kika ji a zuciyarki a ah, ya kara mini kwazo na ji daɗi don na san sana'a na ba ƙaramin sana'a ba ne kuma ya ƙara min ƙwazon daɗin nema kuma alhamdulillah waɗanda suke koyan ɗinki a wajenki shin biya suke yi ko kuma kina musu kyauta ne ni kan gaskiya in ka ga dama ka biya to in baka biya in baka ga dama ba ma dai ni dai na nan da su na riga na saba so ma kira ma mutane ma nake don su zo su koyi sana'a su san su dogara da kansu a rayuwa waɗannan a da na gani kike yin nan ana biyan ki ne sosai kamar yadda ake biyan sauran mutane ko kuma a farashi mai rabusa da kike wa al'umma shi ake kawo miki wannan ɗinki ana biya na kan daidai da ake biyan masu lafiyayyun mutane haka ake biya na don na aiki mai kyau yanzu kuma me kike bukata domin a taimako daga wajen gwamnatin kasar kamaru muna bukatar taimako ta abubuwa da yawa kogi ma dai bai kiyayyafi ba sauran takwarorki waɗanda su ma suka samu nakasa a jikinsu wani shawara ake iya basu shawara na a wajensu su dogara da kansu kas su jira shi sun je sun yi bara bara bai amfana komai duk waɗanda suka samu kansu a irin wannan hali kas su ce za su zauna su jira wai she an yi musu su dogara da kansu su nemi sana'a ba abin da ya fi sana'a a rayuwan kana da sana'anka wallahi ka wuce komai To madalla masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Kafin wannan lokaci a madadin sahabi gurgu kwantamawa jihar Maradi a jamhuriyar Nijar da Hafsa Muhammad da ke Duwala a jamhuriyar Kamaru sai producer Julie Lizis gresham Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. ta